Kalangu, studio Kalangu. studio kalan kuke sauraro daga nan birnin Yame labaru da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani ga kanun labarin. Kasar Italiya za ta jibge sojawanta 470 a cikin ƙasar Nijar. Kunjiyar 'yan adawa FRDDR yankin yamai ta kammala babban taron ta ajiya. A cikin rahoton musamman na yau za ku ji yanda matasan agada suka shirya wani zaman haɗewa wuri guda amma sai bayan kun sha labaru. Man sauraro Assalamu alaikum yanzu kuma ga shirmu na labarun dalla-dalla. Ƙasar Italiya za ta jibge sojawanta 470 a kasar Nijar domin karfafa larwai a cikin yankin kasar ta Nijar a cewar shugaban gwamnatin Italiya Paolo Gentiloni. Sararin yanki ne da ɗumbin bakin aure ke biyawa su wuce a bayanin da aka yi a kan wani taron ba da labari da ya gudana a ranar Alhamis ɗin nan da ta shuɗe rukunin sojoji 200 za su fara shigowa somar wannan shekara sauran sojawan za su shigar su ne daga baya tare da motoci 130 da jirage guda biyu a faɗar jaridar ƙasar italiya wasu majiyoyin diplomasiya na maganar girkawar wato sojawan ƙasar italiya 470 dukansu kuma za su za a ɗebo su ne cikin waɗanda ke kasashen iraq da kuwait. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar FRDDR ta yankin Yamai a jiya ne ta kammala babban taronta tare da kiran magoya bayanta zuwa ga halartar jerin gwanon da mitin da zai gudana ranar 31 ga watan Disamba 2017. Sumana Sanda shugaban kungiyar ya yi wa Umar Hamma karin bayani mu saurare shi. Jerin gwano da mun tsara nan a Nyamai, raddi ma shi ne za mu yi shi. Mun je ko ina cikin komin komin militancinmu mun ga ashirye suke. Dan mu nuna mu duniya ne, mu nuna musu da 'yan kasa ba su yarda ba da tsarin dokan zabe da aka yi 'yan nijar ba su yarda da kasayin kuɗi da suka yi tun da mu duka mun gani da an yi son rai in allah ya gwada muna raddi bashi za mu yi wannan jerin gwano mu gani abin da yana yi ya sa su hana muna tun da abin da doka ya ke shine mu yi sumana sanda shugaban frddr na yankin yamai kuka saurara A cikin wata sanarwa da shugaban tawagar musamman mai kula da birnin Yame ta fitar a ranar 26 ga watan Desamba, wadda ke hana zirga-zirgar kai da kawowa masu kuraye a cikin birnin Yame, sai karfe 6 na marece ya buga. Matakin zai baiwa mahukunta birnin damar sa ido ga yadda ake kwasar shara a zubda. Mu saurari shugaban tawagar musamman ta birnin Yame, Muktar Mamudu. Mun ɗauki wannan mataki ne domin lura sosai da ayyukan masu tarkuna da ke kwashe shara. Suna kwasar shara a gidaje suna kaiwa a wurare da muka keɓe. Kuma mun ba su izinin su zubda a can. Mun kuma haramta a zubda shara a waɗansu wurare. Domin ganin an sa tsari a cikin lamarin, mun ƙayyade cewa za su kwashe sharar daga karfe bakwai na safe zuwa shida na marece. Duk mai tarkon kwasar sharar da aka kama bayan wannan lokaci za a kwace masa kayan aiki. Sannan akwai hukunce-hukunce hukumance da aka tanada. Ma'aikatar magajin gari za ta lura sosai da wannan. Abin ya kuma shafi mutanen da ke kona shara a cikin birnin Yamai. Hakan na wa al'umma, sannan akwai cututtuka da ke tattare da wannan ɗabi'a. An haramta kunar shara a cikin birnin Yamai. Duk wanda aka kama da wannan laifi zai fuskanci hukuncin da aka tanada saboda haka. A gaida Asumana shi na da fassara. Laraban nan da ta shuɗe a garin Walam cikin yankin Tilaberi an fuskanci afkuwar gobara har sau biyu ta farkon ta bullu ne da sahe wadda ta laƙume wani hilin kiwon kaji da ke cikin harabar ma'aikatar ilibaji inda kimanin kaji dubu uku suka toye kurmumus in ji ajidan munkaila abdu shugaban ma'aikatar 'yan kwana-kwana ta walam gobar ta biyu ta afku ne da marece inda wani gida cikin cike da wato hatsi a anguwar gai shi ma ya toye kurmumus. Komi ya haddasa wannan gobara, mu saurari Ibrahim Isu da lamarin yawa kan a gabansa. tunta ta yi mas ko kahin ta yi so ten kwantar kwarni zo bulaye guda ya kama kuma ni ɗaya ne babu sauran mutane na fara kashewa ban iya ni iza yaro guda ya ta yi safiyar pompe kahin su zo ma sun zo wutar taci da sun ka zo sai famfon nasu ya ƙi kawo ruwa sai da an ka jama sannan duka sun kama Ruwa sun ka fara zawowa kuma sun ka tsaya gaskiya asara an yi ta saboda fulaye hudu ne uku ne adda kaji fulaye guda yana da ɗari biyar da hamsin da hudu gudan yana da biyar da hamsin da takwas gudan shine manyan waɗanda sun kai sa sun yi wata biyar ma su wajen ɗari takwas ne nan da sa'o'i saba'in da biyu shekarar da muke ciki za ta shuɗe ma'aikatar sami da ke kawo agaji ta ɗauki matakai domin girka ingantaccen fasali na kawo ɗauki ga wa'anda suka fuskanci hatsari a cikin daren sallar wadda ake cema saint sylvester San Sylvester cewa da 31 Desambar. Dokta Haraji Suleiman ya ƙarawa alamin washar bayani. bangaren mu yan sami za mu kara yawan ma'aikata wanda kai aksiran kenan babu matsala direct ma za su zai wajen aksiran kin kuma ana samun hatsari da yawa kusan wanda ake ta fetar wannan shi ma ana samun hatsari saman shi da kuma masu shagiya su dinga tuki wannan duka shi ne matsalolin babba wanda ake yawan samu bisa wannan tsallar tarantuwa kira guda ne in dai ka san dai ka shagiya ka ka dauki bolan kuma wannan fetar kin da ake wutan nan da ake buga ta watsi sama mutane su hankali da shi mutane kamar sai na gani abin wasa ne a'a yana kawo matsaloli da yawa shine kenan uwayen yara su dauki matakai saman shi su dinga kula da iyansu wanda in za su je wajen fetarkin a ce kamar babba yana kusa wanda zai dinga kula da su ka bar su su kadai su je su dinga watsa fetarkin nan har su je su samu hatsari da yawa a makarantar horar da malaman bada karatu ta dogon dutse na karɓar zaman ƙarin ilimi har guda biyu zuwa ga malaman bada karatu tun ranar jiya Gudan daraktotin makarantu ne ake ba ƙarin ilimi na biyun kuma 'yan kwantarage da suka so jeri na biyu bisa ga jarabawa da aka yi cikin watan juli da ya shuɗe abdu alasan ɗantata daraktan ba da darasi na firamare a gundumar dogon dutse ya yi wa salisu tankari ƙarin bayani kamar haka la première formation horo na farko horo ne daga nesa da gwamnati take baiwa daraktocin makarantun boko musamman ma waɗanda suke a cikin makarantun boko na gundumar dogon dutse kama tun daga makarantu na gargajiya na larabci da dai sauransu mahimmancin wannan horo shine na baiwa waɗannan daraktoci ƙara sani da gogewa akan tafiyar da shagoranci na makarantun boko sannan kuma horo na biyu ya shafi malaman makarantun boko ne 'yan kwantaragi su ma ana son ba su horo ne akan dabarorin koyarwa a fannin lissafi da ba faransanci enseignants sur les contenus des disciplines à enseigner, notamment en maths et en français. Sai da Mutari Muhammadu da fassara. A wani bangare kuma, George shi shine sabon shugaban ƙasar Liberia Jiya ne hukumar zaɓe ta ƙasar ta wallafa sanarwar tsohon ɗan bugun ƙwallon ƙafa an zaɓe shi ne a matsayin shugaban ƙasa da kason kuri'a 61 bisa ɗari a karansa da abokin takararsa Joseph Buakai mataimakin shugaban ƙasar bugu da ƙari mamba na jam'iyyar shugaban ƙasa mai barin kujera elen Johnson sirleif. A fannin wasannin motsa jiki a wannan rana ta hudu ta kwambalar neman takobi, jiya Alhamis da Maraice Yamai da Doso suka kara, inda Doso ta ci galaba da kaye biyar, Yamai ta samu kaye uku da baram biyu. Kanan zandar da maraɗi suka kara da sakamakon kaye biyar ga kowane ne da kuma baram guda. A sahiyar Juma'an nan, Yamai ta gama da zandar a kan kaye shida da hudu, difa kuma ta ci galaba a kan tilaberi da kaye shida da hudu. A ranar yau, ‘yan kokowa 21 suka yi saura da ba su sha ƙasa ba, biyar na maraɗi, hudu na doso, uku na tawa, agadas difa, tilabir da zandar, ko ne na da ɗan kokowa biyu tsaye, inda ya mai ya mata sauran ɗan kokowa guda, Karan da za a yi yau da maraice na iya ba da ragewar wa'annan masu neman takobi. Bisa hamzarin kungiyar yankin Yamai ta wasar judo, Club Samurai ya gudanar da kwamfilar judo ranar 24 ga watan Disamban nan a can gidan wasa na 'yan mata da samari na Jadu Seku a nan Yame. Club ɗin Abdu Hassan ya ci galaba, Club Sido na bi mishi. Musa Sule, shugaban kungiyar ta Yame, ya yi wa Suman Amadu ƙarin bayani. ça concerne les jeunes de... Yan yara shekaru shida zuwa sha hudu samari da 'yan mata ne wannan kwambala ta shafa. Dukkan club club na birnin Yame sun samu halarta. Akwai wata kwambala da club ɗin Olympic ya shirya ranar 23 ga watan nan. Shirya irin wa'annan tsari na baiwa 'yan wasa karin gwiwa zuwa ga gudanar da kwambala. Kuma wannan tsari zai ba mu damar gano gwanaye yana cikin shimfiɗar tsarin ayyukanmu. Muna ganin da mun cika manufar tsarin ayyukan namu. A baya-bayan nan ma a birnin Dosa ne muka tsara kwamfalar ta Jido inda kungiyar birnin Yame ta samu galaba. Shekara ta bakwai gaskiya ta kasance mai fa'ida ga kungiyar Jido ta birnin Yame. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agadas ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar ba su taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asiri. Ba iya koma ƙasarsa domin kare rangarsa dalilin ƙabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu Kira kyauta ne kuma cikin sirri. Za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. Ta madalla bayan wannan sanarwa sai kuma shirinmu na musamman. Majalisar Komin ta matasan agadas tare da haɗin gwiwar ƙungiya mai kula da tsarin haɗin kan al'umma a Nijar PCCN sun shirya da wani zaman wato taro wuri guda na matasa a ranakun 25 zuwa 31 ga watan Disamba 2017 a can hilin Balo na Agades. Ko ne manufar wannan zama? Abokin aikinmu Musa Mamman ya naɗa muna wanga rahoto wanda Asmani Shina da Muktari Muhammadu suka fasarta. Mu saurara. Matasa ɗari ne kabilar Abzinawa, Tubawa da Hausawa suka haɗu domin canza yawu akan batutuwa da dama ga kuma ra'ayoyinsu. Ni ba ce, kamar yadda 'yan karin magana ke cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi, ina son haɗin kai tsakanin dukan ƙabilu domin ɗorewar kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu, musamman ma a cikin yankin jihar Agadez. Ni buzu ne, ina ganin yadda matasa suka tashi tsaye haikan domin hangen mako makomarsu wannan shine ake cewa haɗin kai ni ba haushe ne na zo ne domin inganta cuɗayya da kuma jin kai tsakanin matasa ko menene dalilan da suka sa projen PCCN ya zaɓi matasa domin gudanar da waɗannan ayyuka tsawon sati guda suleiman muhammed da jami'i a projen PCCN a agadas na ɗauke da bayani Yau duka abubuwan da ke wakana da ke da alaƙa da tsatsauran ra'ayi matasa ne ake amfani amfani da su ba tsofi ba. Don haka ne muka zaɓi matasa a wajen wannan horo. Kuma abin da ya sanya muka zaɓi waɗannan ƙabilu uku saboda su ne aka fi samu a cikin wannan lamari. Don haka muke son matasa su kama mana wajen wayar da kawunan jama'a a cikin fadodi, garuruwa da kuma cikin iyalai domin janyo hankulan jama'a a kan mahimmancin zaman lafiya da kuma yaya za a yaƙi tsatsauran ra'ayi da ma daƙile duka waɗansu mummunan ɗabi'u. Za a gabatar da mahawarori da wasannin al'adu dangane da zaman lahiya lafiya, hiyar 'yanci rani, sana'o'i na matasa da kuma tsatsauran ra'ayi mai haddasa tashin hankali. sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin Adama Dawaki da Abdullahi Bunga da suka taimaka kuka ji labarin namu da kuma dukkan abokanan aiki da suka tallafa. Anan ni Gungu Muhammad Dantani nake muku sallama sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu. ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurari shirye-shirye Istido Kalangu tare da rediyon Istido Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.